ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al’isan muhammad muhammad ebenu hotora gra a kanan dabo a wannan yammaci na ranar asabar wanda ya kama sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne ya zo daidai ashirin da takwas ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato sha ɗaya ga wata ramadan amma fa sai mun waiwaya can baya shekara ta goma sha uku daga hijira wanda ya dace da watan nuwamba na shekara ta ɗari shida da talatin da hudu ta meladiya musulmi suka ci gagaruman nasara a wani yaƙi wanda ake ce da shi yaƙin buwaib wannan yaƙi wanda da yawa daga cikin malamai suka ce za ka sanya shi daga manya-manyan yaƙoƙi wanda musulmi suka ci nasara tsawon tarihi har ma ana kwatanta shi da yaƙin yarmouk ya faru ne a zamanin halifancin amirul mu'minina umar bin al kaddabi radiyallahu anhu wanda rundunar musulmi ta kutsa ta yaƙi mamlaka ko masarautar farisa a wani wuri da ake ce da shi buwai a yammacin kogin furatu wanda wannan yaƙi gagarumi an yi shi ne bisa kwamandanci da jagorancin babban kwamanda daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dakaru wa'inda suka je suka dinga yada musulunci tun a zamanin sinina abubakar har lokacin umar bin al kai har lokacin sayyidina usman radiyallahu anhum juma'ina wannan babban kwamanda wanda ya jagoranci wannan yaƙi shine al-musanna bin harisata shaibani wanda ya jagoranci mutum dubu goma sha biyu daga cikin dakarun Allah wayanda suka ɗaga kan sakali domin su yaɗa karma Allah a doron ƙasa wanda kuma su kuma romawa ko kuma farisawa abuwan a ɓangaren su suna ƙarƙashin jagorancin maharan bin bazan wanda kuma su sun kai mutum dubu ɗari da hamsin lallai hakika wannan yaƙi ba za ka fahimce shi ba in maka ɗauko shi face sai ka ɗan dawo baya kaɗan ka kalli yaƙin jisir wanda yaƙin jisir yana ɗaya daga cikin yaƙoƙi wanda musulmi suka sha wahala aka jarrabe su jarraba mai tsanani yaƙin jisir shi ma yaƙi ne wanda aka gwabza shi tsakanin musulmi da farisawa wanda shine ya buɗe ƙofar yaƙin buwaib kusan suna da alaƙa ta ƙud wanda shi yaƙin jisir ruma ko farisawa sun fito a kan giwaye wanda sun zo da wani salo na yaƙi wanda musulmi ba su san wannan kalar yaƙin ba shine suka zo da manya-manyan giwaye wanda a cikin wannan giwaye akwai wani toren giwa wanda ake ce da shi alfilul abiyab ma'ana wani farin giwa wanda shine mafi shahara mafi girman giwayen farisa a wurin yaƙi wannan giwa ya yi fice wurin aje yaƙi da shi kuma an horar da shi yadda shi da kansa zai dinga yaƙi ya tattake abokan gaba ya bi ta kansu to wannan ne yasa lokacin da aka zo wannan yaƙi da musulmi suka tau da dawakansu ba su yi tsammani za su ga waɗannan giwaye ba da suka ga haka sai suka ja da baya domin dawakansu sun fara firgita da suka ga irin waɗannan giwaye shi yasa sai suka ga cewa in suka ce za su yi faɗan a kan giwaye to ba za su iya samun nasarar da suke so ba domin dawakansu sun fara firgita suna gudu lokacin da suka ga wannan giwaye dama yana daga cikin fulanin ɗinsu farisa kenan amma a lokacin akwai shugabansu wanda kwamandan yakin jisir shine ubaidullahi a saqafi sai ce shi ba zai ja da baya ba da aka a lokacin sai ya kira ga dakarun musulunci akan cewa kowa ya sauka daga kan dokinsa su rabu da dokunan su sauka a ƙasa su je su yaƙi waɗannan farisawa don haka a lokacin sai musulmi suka rasa wasu makaman wanda makamai ne da suke tattare da dawakai iyakacin makaman da suka iya riƙewa wanda hannunsu zai iya ɗauka kuma suka taho a ƙasa babu wanda yake kan doki su kuma roma wannan ga su sun taho da waɗannan giwaye wanda aka ba su horo na yaƙi a lokacin sai abu ubaida bin saka sakafi shi shugaban nazo sai yake cewa da su dalluni alama maqatalil fili yace ku gaya min wai shi giwa ina ne makasarsa ne in an samu giwa ina ake samu in aka samu wurin an raunara ina ne lagwanta don haka sai aka ce da shi yi kotalo min hurtsomihi ana kashe giwa ne ta hancinsa in ka sare wa giwa wannan dungulmin nata to ka riga ka gama da ita to wannan jajirtaccen jarumi don haka shi kadai sai ya tunkaru wannan white elephant din wannan alfilul abiyat din ya tunkare shi shi kadai a lokacin dakarunsa suke cewa da shi ya aba ubaid za fa ka jefa kanka izuwa halaka kuma kai ne sarkin mu fa kada ka manta idan ka halaka to kuma kowa ma ya halaka a lokacin sai ce wallahi la atrukuhu kai ku kyale ni na rantse da Allah ba zan bar wannan giwon ba imma katuluni wa imma aqtuluhu yace ko dai giwar ya je ya kashe ni ko kuma ni na je na kashe shi ka ji jarumai daga dakarun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka sai ya fuskanci inda wannan giwa ta yi a lokacin sai ya yanke wani maɗauri da ɗamara da aka ɗaure giwar wacce take ɗauke da sirdin wanda suke kanta sai ya sare wannan ɗamarar don haka a lokacin sai wannan kwamanda da yake kan giwar sai ya faɗo saboda an tsinke abin da yake ɗauke da siddin da yake kai da aka sai ya faɗi yana faɗuwa abu ubaida yi kansa ya gama da shi to amma giwar ita tana nan da ranta kuma dama kamar yadda na gaya muku an horar da su cikakken horo yadda su kansa yaƙi suke yi da aka sai abu ubaida sai fara yaƙar wannan giwa shi kaɗai ita kuma wannan giwa ta ɗage kafafuwanta na gaba ta tsaya akan kafafuwanta na baya tana nema ta samu dama ta danne abu ubaida to a lokacin sai abu ubaida bai firgita ba mana bai tsorata da wannan giwa ba yana kokarin ya samu lagwanta to yana cikin wannan ne lalle haƙiƙa sai waɗanda suke kusa da shi sai ya gansu da haka a lokacin sai yi wasiya saboda shi kawai shahada yake so yi sai ce in ana mitu ya ce har in na mutu fa imratul jaishi li fulanin summa li fulanin yace jagorancin wannan runduna abawawa ne in wane ya mutu shi ma abawawa ne in wane ya mutu abawawa ne shigen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lokacin yakin mu'uta yace na nada Jafar bin Abi Talib in yayi shahada Zaid bin Harisa in yayi shahada Abdullah bin Rawaha shi ma sai selecting din wasu mutane wanda su ne za su zama kwamandan musulmi don haka sai ya danna ya yi yaƙi. duk da wasu malaman tarihi suna ganin cewa abu ubai da anan in a fage ne na yaƙi to ya ɗan yi mistake kaɗan anan bai kamata a matsayinsa na kwamanda ya yi wa mutane asarar kansa ba saboda in ya mutu zai kashe wa mutane da yawa lagu ko da dai ya ce ga wanda zai karɓe shi to wasu daga cikin malaman tarihi suna ta yana daga cikin 'yan kurakurai da shi abu ubai da yi a nan na wajen jagorancin yaki don haka ina ma ya kare kansa bai mutu ba ina ma ya bar wannan runduna tana kallonsa domin shi ne wanda yake ƙarfafa musu gwiwa saboda yawanci an kashe sarkin yakin mutane in kwamanda ya faɗi to duk jikin mutane mutuwa yake sai su yi saranda to don haka a lokacin sai ya yi wannan kuma bayan nan sai ya ci gaba da yaƙi har ma ya yi ƙoƙarin ya tsinke wa wannan giwa wannan dungulmin nata sai dai amma wannan giwa sai ta yi zafin nama sai ta yi kan abu ubaida wanda ta doke shi kuma ta take shi da ƙafafuwanta na gaba guda biyu a lokacin lokaci guda ko ta talice shi saboda girmanta a wannan lokaci ne sai abu ubaida bin masa'udin sakafi ya yi mutuwar shahada to ana cikin wannan yanayin dama ya yi wasiya sai wanda ya yi wasiya sai ya karba shi ma ya ci gaba da yaƙi aka kashe shi na biyan ya zo saboda an riga an karya wa musulmi gwiwa a daidai wani lokacin shi ma ya zo yana yaƙin a kashe saboda farisawan suna da matuƙar yawa sun kai wa musulmi ai mun ji adadin su farisawa cewa adadinsu su su dubu ɗari da hamsin ne su kuma musulmi kawai mutum dubu goma sha biyu ne to kaga yawan nasu yana da yawa don haka a lokacin sai waɗanda suka ainihin karɓi wannan jagoranci na suka ci gaba dai amma dai jikin mutane ya mutu to a lokacin ne sai a ƙarshe dama da ya ba wa wasu mutane na ƙarshensu sai ce idan an kashe sai da ya ba wajen mutum bakwai duk 'yan ƙabilarsa ne wasu malaman tarihi dama sun ce yana ɗaya daga cikin kuskuren da shi abu ubaida a sakafi a wannan wurin saboda a cikin wanda ya ba wa kwamanda ya ce ya ba wa ɗansa da ɗan uwansa sai ce a na takwas ɗin shi ne musanna bin harisa ko malamai suna ganin cewa musanna dai ya fi su cancanta shi ne gwarzo shi ne wanda za mu maganarsa wanda ya yi yaƙin buwai ɗin da aka sai ya bashi sai da aka kashe mutum bakwai a na takwas shi ne ya zo to da musalla ya zo ya karbi wannan jagoranci to a lokacin dama shi is qualified yana da qualification yana da ahaliya ya rike wannan ya cancanta da wannan fage a lokacin sai shiryawa musulmi menene ya kamata ya tunkara to a lokacin sai musulmi kuma sun fara guduwa haka to a lokacin ne sai wani dan ba na iya da ya ga auna guduwa shi kuma ba da umarnin shugaba ba sai ya wuf domin baya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin da mutane da suka zo suka shiga musulunci daga baya bai san ka'idojin yaƙi ba kawai sai ya wuf sai ya je gadar da musulmi za su koma baya su koma gabar baya sai ya je sai ya tsinke ta sai ya sa takobi ya sassare ta ya ce ko dai a mutu ko kuma a fada kogi Ya ce ba wanda zai gudu to a lokacin sai mutane suka shiga cikin wannan yare sai abdullahi bin mursad shine a sakafi kenan shine sai je sai yanke wannan gada Ya ce wallahi la yafirul muslimuna min mil maaraka ce musulmi ba za su gudu daga wannan yakin ba sai ce ku yi yaƙi hatta ta mutu alama mata alaihi amiruku ku je kuma ku mutu kamar yadda sarkinku shi ubaidillahi bin mas'ud as-saqafi ya mutu kuma kowa ma ya mutu kawai sai ya tsinke ga damala to kaga mutane nan ga giwaye nan kuma ruwa ne babu hanyar guduwa to a lokacin sai farisa suka ci gaba da fada tare da musulmi wurin yayi wuri musulmi suka shiga wani yanayi mai tsanani to a lokacin ne sai aka zo da wannan mutumin da ya yanke wannan gada eh, wannan gada wacce mutane suka biyo ta kanta aka zo da shi wajen sabon kwamanda al-musanna bin harisa a lokacin musanna bin harisa da ya ganshi sai kama shi sai masa bulala ya hora shi sannan ya ce da shi ma za fa'alta bil muslimin wannan abin da kai me kai wa musulmi sai ce ni ina nufin kada kowa ya gudu daga wurin yakin sai yake cewa inna haza laysa bi firar wannan ai ba gudu bane neman shiri ne mutane da ka kyale gadar an koma ai shiri za a sake ba gudu za a yi ba da haka lokacin sai musanna bin harisa sai ya ƙara shiri cikin nutsuwa duk da farmakin da farisawa suke kawa mai tsanani yana cewa da rundunarsa ya ibadallah ya ku bayan Allah ku tsaya ku nutsu imman nasru wa immal janna ko dai mu ci nasara ne ko kuma mu mutar shahada mu zama aljanna daga nan sai ya kira wasu mutane kuma sai ya fulani sai ya samu wasu mutane sai ce da Allah ku tafi can wurin waccan gadar da aka tsinke ta hanyar da za mu koma gida mu ƙetare kogin furatu a je a samu wasu su gyara wannan gada to shine sai suka fara wannan gada a lokacin sai asim bin amru tamimi da zaidul khaili da qais bin sulait wannan shi qais bin sulait din sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi sai suka tafi kuma suka fara gyara wannan gadar sai shi ma a lokacin musanna bin harisa ya je taimaka musu aka gyara wannan to a lokacin shine sai musulmi sai suka fara towa ɗaya bayan ɗaya ana fayakin sannan kuma wasu ana cewa su dawo su dinga tafiya ana tsare gida wasu ana cewa su dawo ɗaya bayan ɗaya har sai da ƙarshen wanda ya yi mutuwa ta shahada farisawa sun duso shi wannan gadar Shi ne wani mutum da ake ce da shi suwaidu bin qais wanda shi ma ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ƙarshen wanda ya ƙetare gadar gaba ɗaya shine na bin harisa to lokacin da suka ƙetare wannan gada to a lokacin sai farisawa ba su samu damar sun biyo musulmi ba to shi ne sai musulmi sai suka dawo ɓangaren gaɓa kogi na yammaci daga kogin furatu kafin rana ta fadi to su kuma farisawa bisa al'ada su ba sa fada da dare sai dare to su in dare ba sa iya fada sai su tsaya to wannan ne yasa sai suka ban musulmi wannan ne Allah ya kaddara musulmi sai suka tsira da mutane kaɗan suka koma ainihin can cikin sahara a wannan nahiya ta iraki to a lokacin sai jaishin shi ta wannan runduna ta musanna sai suka kafa sansani a wani wuri da ake ce da shi alhira kusa da garin hira to sai farisawan ba su kyale su ba sai suka ƙariyo ainihin shiri suka danno daga garin mada'in suka ce ba za su zo hira sai sun kai sai sun ƙarasa tasa musulmi a lokacin ne sai masu nemo wa musulmi labari sai suka jiwo labarin fulanin ɗin ga farisawa nan sun taho za su zo inda musulmi suke a kusa da hira to a lokacin ne sai musanna bin al-harisa na gaya muku gogaggen komanda ne sai yayi amfani da kurakuran da aka yi baya dama kullum haka ake so ga mutum in kayi mistake kayi kuskure to kada ka sake maimaita wannan kuskuren sai ƙara ƙoƙarin yayi abin da ba zai sa sun yi irin abin da suka yi wancan karan aka cinye su aka tarwatsa musulmi a yakin jisir ba kuma ya samu gogewa daga hannun kwamandan kwamandoji khalid bin walid domin shi ne mento ɗinsa ya koyi da shi ya koyi abubuwa a wurinsa da aka lokacin wannan karin bai yarda ya yi yaƙi irin yaƙin jisir ba sai ya samu wani wuri mai faɗi wanda ake ce da shi albuwai wanda wuri ne da ya dace da ainihin yawan rundunar musulmi kuma ba za a yi wa mutane irin wannan kofar ragon ba ruwa a baya sannan kuma ga rundunar farisa a gaba da aka lokacin sai ya zauna a wannan wuri kuma yana jiran isowar su waɗannan farisawa to a lokacin ne sai sai na umar bin al radiyallahu ta'ala sai ya ji labarin abin da ya faru kuma ga rindina nan ta farisa ta taho a lokacin sai ya ƙara wannan rindina ta musanna bin al-harisa yawan al'umma da haka a lokacin sai umar bin kaɗabi radiyallahu ta'ala anu ya turo masa da ƙarin rindina waɗanda za su ƙara waɗannan musulmi ainihin ƙarfi a lokacin sai mutum dubu hudu suka tau ƙari kuma umar bin kaɗab ya shugabantar da wannan sahabi abdullahi albajali ya ce ya zama shugaban wannan runduna su je su haɗu da rundunar musanna bin harisa to shi ne suka fito zuwa ainihin iraki a lokacin shi kuma rostom ne shugaban farisa ya tattara mutum dubu ɗari kuma a tare da su akwai mutum dubu hamsin wanda su kuma suna tafiya a ƙasa ne sannan kuma akwai giwaye sannan rustam ya ce wani mutum da ake shi maharan bin bazan ya zama shi ne kwamandan rundunar wanda kuma yana ɗaya daga cikin shahararrun mayaka na farisa a lokacin ne sai wannan kwamanda na musulmi almusanna bin harisa wanda yana daga cikin gogaggun kwamandoji sai ya tunkari wannan runduna aka gwabza wannan yaƙi wanda yaƙi ne Allah ya ba wa musulmi nasara a rana mai kama irin ta yau ta yanda musannabin harisa ya nuna gwanancewarsa to ana wannan yaƙi ne sai musulmi sai suka kashe kwamandan farisawa da ake da maharan bin bazan wanda wannan kashewar da suka kizan da aka masa ya yi tasiri kwarai da gaske a rundunar farisa to a lokacin ne sai rundunar farisa sai jikinsu sai sanyi wannan ce sai ta kawo sai aka tarwatsa su suka gudu kuma musulmi suka ƙara yanke wannan ainihin gada tun da dama akwai wannan gada wacce za ta ƙara zuwa inda suke domin farisan kada su samu gudu aka je aka yanke kafin su gudu to shine aka yi musu kata-kata wanda wannan gagaruman nasara ce kuma tun daga sannan shikenan sai aka jefa wa farisa razani a cikin zuciyarsu wanda malaman tarihi suka ce wanda aka kashe daga cikin farisawa da wanda suka nitse a cikin kogin furatu sun kai kusan mutum dubu ɗari wanda suka mutu an halaka su da yawa su kuma musulmi an samu mutum dubu hudu sun yi shahada wanda wannan shi ne buɗe sabuwar wata ƙofa ta nasara daga sannan farisa suka shiga taitayinsu suka dinga tsoron musulmi wanda wannan ya faru a zamanin umar bin al-kaddabi radiyallahu ta'ala anhu wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi idan mun koma ɓangaren tafsiri cikin yardar Allah yau za mu tashi su a aya ta 49 a cikin suratun nisa'i inda Allah madaukakin sarki yake mana bayanin alamtar ilal zina.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 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا نعم الله سبحانه وتعالى a waɗannan ayoyi masu albarka yana gaya mana yanda yahudawa suke da solofish yanda suke tsarkake kansu tare da kafircinsu da canza littafin Allah amma suna nuna su mutane ne tsarkaka a nan Allah sai yake bankaɗo wannan mummunan nufi nasu Allah ce alamtara na yuzakuna fusahun shin labarin wa'annan wa'anda suke yaban kansu bai isa gare ka ba ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane waɗanda suke yaban kansu bayan dama bahaushe ya ce yaban kai jahilci ta yanda suke siffanta kansu da ɗa'a da tsoron Allah shin labarinsu bai je wajenka ba wanda wannan tambaya ce ta mamaki da lamarinsu wanda imamu ƙata da ta yace zalikum a'da'ullahi al-yahud ai ba kowa ba bane wa'annan ne makiya Allah yahudawa zakku anfusahum sun tsarkake kansu faƙalu sai suke cewa na hannu nahanu abuna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce mu yayayan Allah ne kuma mafiya soyuwa a wurin Allah kaga wannan lalle haƙiƙa ziga kai ne da kuma yabon kai wani wurin ma suna cewa kai mu fa ba mu laifi inda suke cewa mu duk abin da muka yi Allah ya wanke mana babu da laifi a wurin Allah Allah sai ce balillahu yuzakki man yasha'u ai bar wannan magana lamarin ba haka yake ba ba kamar inda suke tsarkake kansu a'a Allah madaukakin sarki shine yake tsarkake wanda ya so shine mafi sani ga ɓoyayyun al'amura shi ne yake tsarkake wa'yanda ya yadda da su daga bayansa wa'yanda suke masu yi masa biyayya ba wa'yannan a shararai masu yi masa tawaye ba Allah sai ce wala yuzlamu na fatilan ai ba a zaluntar su na daga ayyukansu in mutane suka yi aiki Allah baya zaluntar su daidai da fatilan in an ce fatilan shine in ka ɗauki ba'an ƙwallon dabino a tsagan nan ta ƙwallon dabino za ka ga ɗan wani silin wani ɗan abu kamar zare sili siriri to wannan shi ake ce da shi alfatil kaga yana da ƙanƙanta wanda dai Allah anan yana kinaya ne a sa ƙanƙantar abu kamar dai yanda Allah yake cewa a wani wurin ne wala yuzlamuna nafira ko inna Allah la yuzlimu Misƙala zarra wanda dai Allah yana nuna Allah baya zalunci komai ƙanƙantan abu baya tauye mutane ladansu daidai da wannan sililin zare wanda yake jikin ƙwallon dabino imam ibn abi hatim ya fitar daga abdullahi Ɗan abbas radiyallahu anhuma yace kanatil yahudu yuqaddimuna subyanahum yahudawa sun kasance suna gabatar da kananan yaransu yusalluna bihim suna sallah da su kananan yaran nasu wa yuqarribuna qurbanahum suna gabatar da sadakokinsu wa yaz'amuna sannan suna tafiya a tunaninsu cewa me annahum la khataya lahu la khataya lahum wala zunuba su babu zai fi a tare da su babu wani zunubi su tsarkaka ne shine sai Allah sai saukar da wannan ayar sannan imam ibn jarir tabari shehul mufassirin rahimahullahu ta'ala ya fitar da makamancin wannan daga ikrima da mujahidu da wasunsu wanda imamul kalabi yana cewa wannan aya ta sauka a kan wasu mazaje daga cikin yahudawa atau Rasulallah sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi da yaran su kanana wa qalu suka ce ya Muhammad ya annabi Muhammad hal ala auladina haula min zambin shin wannan ƙananan yaran namu suna da laifi akwai wani zunubi a tare da su qala sai ce la a'a fa qalu sai suka ce wallazi halifu bihi ma hannu illa ka hay'atihim suka ce mun rantse da wanda muke rantsewa da shi mu ma kamar su ne mu ma ba mu da laifi ma min zambin na amaluhu bin nahari babu wani zunubi da zamu yi shi da rana illa kufira annabi lail face kafin dare an kankare mana wannan zunubin wa ma min zambin na amaluhu bin lail haka na babu wani zunubi da zamu yi shi da daddare illa kufira annabi nahar face kafin safiya an kankare mana shi to wannan shine abin da suka tsarkake kansu shine Allah sai yake faɗa a cikin wannan aya wanda imam al basari al-basri da katada Allahu ta'ala sun ce wannan aya ta sauka ne akan yahudawa lokacin da suka ce nahanu abuna'ullahi wa ahibba'u mu ƴaƴan Allah ne kuma mu ne mafi soyuwa a wurin Allah sannan wani wurin suka ce da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai dai in mutum ba yahudi ne ko ba nasari to shine Allah sai ya saukar da wannan yake mamaki da halayensu bayan suna miyagun halaye sannan kuma suka ce wai su Allah ya fi so ba su da laifi Allah ce unzur ka duba ka gani wannan mamaki ne daga wannan kirkirar da suka yi da karyarsu ai ka duba ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaifa yaftaruna ala allahi alkaziba ta yaya suke kirkirar wa Allah ƙarya ta yanda suke tsarkake kansu suna da wasu ƴaƴan Allah ne mafiya soyuwa a wurin Allah duba wannan lamari ba wa kafa bihi isman mubinan ai wannan kirkirar ya isa babban zunubi daga nan Allah ya ci gaba da bayani dai akan wayannan Yahudawa yace alam tara ila na utu nasiban min kitabi, wanda shi ma tambaya ce ta mamaki daga halin su dai yahudawa yace yanzu baka ganin waɗannan wa'anda aka ba su rabo daga cikin littafi aka ba su ilimin at-taura amma duk da haka me yu'minuna bil jibti wa tagut suna imani da gumaka suna imani da shaiɗani suna imani da dukkan wani abu wanda ake bautawa ba Allah ba shine dagutu kenan aljibtu kuma shine gumaka sun yi imani da bautar gumaka sun yi imani da bautar duk wani abu kuma bayan Allah wa yaquluna na kafaru su dai wa'annan yahudawa suna cewa ga kafuran makka kafiran quraishu ha'ula'i ahada min allazina amanu sabila ai ku ne mafiya shiriyar tafarki daga waɗanda suka bi annabu Muhammadu da shi kansa annabu Muhammadu wayyazu billahi wannan shi shine iftira da zagai sai suke nuna kafirai masu bautar gunki su ne suke kan daidai wannan Imam Ahmad da ibn Abi Hatim sun fitar daga Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu anhuma yace lamma kadima abu bin al-ashraf makkata lokacin da ka abu ɗan ashraf ya gabato zuwa makka qalat quraish sai quraishawa suka ce ala tara yanzu baka ganin wannan mutumin al-mumbatir min qaumihi wanda ya zama mai yankakken baya daga cikin mutanensa ya za'amu annahu khairun minna yana tafiya akan cewa ya fi alkhairun mu wa nahnu ahlul hajiji bayan mu ne muke kula da alhazai masu zuwa aikin haji mu ne wa ahlus sakaya mu ne masu shayar da alhazai zamzam mu ba su duk abin da suke bukata mu ɗauki gabarar karɓar tarbar bakuncinsu amma ya ce wa ya fi mu to sai ka abu bai sai ce antum kairun ai ku ne mafi alkhairi to sai Allah sai saukar da wannan ayar alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi ya kamar yadda muka ji tafsirin har zuwa karshe inda Allah yake cewa nasiran sannan ibn ishaqa babban malamin tarihi ya ƙara fitarwa daga abdullahi dan abbas radiyallahu ma. ya ce kanan lazina hazzabul ahzaba min quraishin wa'annan wanda suka yi taron dangi suka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rundunar ahzab na daga ƙoraishu daga ɗafan da bani ƙuraiza shi ne sai aka yi maja aka yi taron dangi domin a yaƙi manzala salisu salama to daga cikinsu akwai huyayyi bin akhtaf ba yahude ne daga cikin bani ƙuraiza akwai salam bin abil huƙaik akwai abu rafi akwai rabi bin abil huƙaik akwai abu amara akwai hauza bin kais wa kana sa'iruhum min bani bin bani nadir ragonsu kuma duk daga bani nadir ne to yayin da suka zo izuwa ƙuraishawa sai wa'annan suka ce a manya-manyan malamai hudawa sai suka ce ahalul ilimi bil kutubil ula fas'aluhum sai ƙurai suka ce ai wa'annan su ne ma'abota ilimi da littattafan farko ku tambaye su adinukum khairun am dinu muhammad shin addinin ku shi ya fi alkhairi ko addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'aluhum sai suka tambaye su qalu sai suka ce dinukum khairun min dinihi addinin ku yafi alkhairi daga addinin su wa antum ahada minhu ko kun fi shi siriya wa mimman taba da wanda suka bi shi duk kun fi su zama akan tabarki madalici sai Allah sai ya sarkar da wannan aya alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi har zuwa mulkan azima to shine dalilin sauka waɗannan ayoyi sai Allah sai yake cewa da su ulaika allazina la'anahumullahu ai waɗannan yahudawa masu wannan kage masu wannan zuga kai su ne waɗannan wanda Allah ya tsine musu ya kore su ya nisanta su gabar rahmasa wa mai yal'ani Allah ji da lahu nasiran ai duk wanda Allah ya kore shi daga cikin rahamarsa to lalle haƙiƙa babu wanda ya isa ya taimake shi daga azabar da Allah zai masa babu wanda zai hana shi daga tsinuwar Allah Allah sai ci gaba da bayani ya nemi su raddi sai ce da su am lahum nasibun minal mulki ko shin suna da wani rabo ne daga mulki wanda Allah wannan yana inkari mana dai mulkin da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su da komai a ciki ba su suke ba da mulki ba fa idan la yu'tuna an-nasa naqiran Allah sai ke cewa to ai da a ce ma suna da wani rabo daga mulki to me yasa suke yin rowa in har suna ba da mulki me yasa suke yin rowa la yu'tuna ahdan miqdara naqirin ba sa ba wa mutum daidai da wannan zare na sillin dabino na sillin da ke cikin ƙwallon dabino wanda shi ma kwatankwacin dai abu ne da Allah yake kwatanta shi da ƙanƙanta daidai yake da ƙidimir daidai yake da miskala habbatin min kardelin ko miskala zarratin diddai Allah yana nuna mai abin da yake mai ƙanƙanta ne wanda shi ma shi ne wannan abin da ya sanda yi silin abu fari in ka bare dabino za a gan shi a tsakiyar wannan zanen nan da yake jikin kwallon dabino kaga ɗan ƙarami ne to daidai da wannan saboda ruwa su ba su ba mutane wannan daga nan Allah sai ƙara bayanin wata daga cikin su munana wanda yafi tsanani daga ruwa Allah sai ce am ya dunan nasa alama atahumullahu min fadli shin yanzu su sune wa mutane hasada ne a bisa abin da Allah ya ba su na daga falalarsa me yasa suke wa mutane hasada ne abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yace hasadun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, ai sun yi wa manzala sallallahu alaihi wasallama hasada ne alan nubuwati absa annabta wa hasadu ashabahu alal imani sannan suka yi wa sabansa hasada saboda suna kan imani ma'ana dai shin waɗannan mutane sune wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da mu'mine hasara ne a bisa annabtar da Allah ya fifita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da ita ya fifita larabawa ya turo shi a cikin larabawa kuma suna yi wa mu'mine hasara ne bisa yanda mu'mine suke ƙara samun girma da ɗaukaka duk inda bai yahudi yake haka yake baya son musulmi baya son musulmi ya ga cewa yana ƙara samun ci gaba da nasara da ɗaukaka abin da yake faruwa yanzu dai ya ishe ku misali yau dinnan abinda abin da ya faru na ƙasar isra'ila allah ya rugurguza ta ya fata-fata da ita da donald trump shugaban amurka allah ya fata-fata da shi allah ya ƙasa-ƙasa da shi suka haɗu saboda iran a matsayinta na musulmi ajiye shi a ta gefe yanzu ba babin aƙida ake ba domin in sun zo ba ruwansu da ɗan shi'a da ɗan sunna da isra'ila da amerika kowa kashewa suke ai kaji da suka zo najeriya sun yi magana wani ɗan shi'a ko ɗan sunna ko ɗan ɗariga ba ruwansu kiristoci kawai suka ce ana kashewa saboda suna da bakar manufa ga musulmi to yau shine suka yi haɗaka suka kai farmaki zuwa iran saboda ita ce barazansu duk kasashen larawa nan sun raina su duk sun raina su saboda yawancin kasashen larawa duk suna da base base a ciki irin abin da yanzu aka kawo mana najeriya allah ka tarwatsa yi uh, wannan abin da najeriya a tarihinta gaba daya ba taba kawo sojojin amerika ba tun zamanin da aka yankewa najeriya cibiya tun zamanin su sardauna tun mulkin mallaka duk aka zo su yakubu gawan su uba sanjo na farko su buhari na farko su shehu shagari duk abin da aka yi ba taba kawo mana sojojin amerika ba sai a wannan lokaci allah kai mana maganinsu da duk waɗanda suke ɗaure musu gindi a karya musulunci allah ubangiji kai mana maganinsu sa wajibi ne ga musulmi a ramadana din nan a alƙunutai da adomi ta addu'a kan amerika da 'yan koranta allah ya mana maganinsu to duk inda wani mai bisu barazana yake idansu yana nan najeriya ma suna tsoron musulmin najeriya ne da gangan aka fake wai ana kashe kirisoci kuma abun kunya ko da kuka ce ko kuna kare dan adam ya kuke kare mutanen da suka yan addinin ku ne karara ba kunya ba komai maimakon ku ce dan adam wai kiristanci kiristanci shi sa tarihin da nake ta baka na yan kurose ko jiya na baka tarihin yan kurose su louis na tara ai duk irin su Donald Trump ne in Allah ne shi ma kamar yadda Louis na tara ya mutu da bakin cikin Filistin shi ma sai ya mutu da bakin cikin al'ummar musulmi na Najeriya da duniya gaba daya in Allah ya karshen sai ya zo shine aka yi amfani da wannan dama suka je ita kuma Iran dan ta nuna musu karfinta dama barazanar wayancan kasashen guda biyar Saudiya tana ciki Kuwait tana ciki Bahrain tana ciki qatar tana ciki united arab emirates wayannan biyar din albasa ba ta yi kalin ruwa ba irin su ne irin su isma'ila sale da da na baku labari jiya irin wanda suka hada baki da kiristoci suka hada baki a zo a kwace baitul makarisi domin biyan su to su ma na kasashe duk haka suke duk wani zancen wani shi an ci a shi yanzu a gefe ba maganar shi an ci yake ba ba ma son shi a ba ma tare da su to amma iran su abin da suke kallo musulunci to yi sa ita ma da ta yi saboda ba sa son musulmi ya mallaki makamun nukiliya sun fi so su kaɗai su suke da shi saboda in dai kana da makamun nukiliya to ka fi ƙarfin alatsa ka yanzu a duniya ta yau shi sa sai ta zama barazana kuma a nan gabas ta tsakiya iran ita ce barazanar isra'ila da yake to ba kan wallasa ba ce sai ta cilla makamanta zuwa isra'ila ta cilla zuwa base base ɗin amerika da ke saudiya da ke qatar da ke uae da ke bahrain da ke Gaza duk ta tura musu wannan saƙo ta nuna musu ai ne shi yake wani ihun banza su yan iran ɗin haka za su yarda wai yan ƙasar iran yi kenan ku yi bore ku sauke shugabannin iran ya ɗauka iran ɗin yadda ya tsammani ka san kwanaki sun cinna wa iran a ta zanga-zanga kuma suka shiga ciki suna kashe mutane duk an ga wannan to ba komai ne ba target din wallahi musulunci ne ba wai Iran ba duk wanda yake da nukiliya ko Saudiya ce sai sun yake ta kuma duk wannan abin da ake billahi duk tarihi ya nuna mana shi yasa muke ba da labarin tarihi na musulunci tarihi yana maimaita kansa duk an gama ma kaddara la kaddara la ba haka muke so ba a ce an turmutse Iran din to Saudiya sai an zo an turmutse ta sai an zo an turmutse Qatar wancan influence din na yahuda wancan kamar yadda muka ta ji a baya sai sun zo sun fi karfin kowa kuma sai sun yi raba mutane da addininsu dama mun ji suna so su raba mutane da addininsu to duk inda ba yahudi yake malam haka yake da haka Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya taimaki kasar Iran akan Isra'ila da Amerika Allah karya wayannan dagotai mu ba abin da ya rage mana sai addu'a kuma wallahi addu'a tana ci Allah yana amsawa to Allah madaukakin sarki shine yake fadar a wannan am ya hasuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi ai su yahudawa sune wa mutane hassada ne a bisa abinda Allah ya ba su na daga falalarsa ma'ana sune wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muminai hasada a bisa annabtar da Allah ya fifita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ita ya kuma fifita larabawa da ita sannan suke wa mumine hasada a fusayen da suke karuwa suke ƙara samun karfi wannan ayar abin da take bala kenan duk musulmin da ya zama yana da nukiliya to hasada su tana nan ba sa so kullun abin da alqur'ani yake bala shi yasa suke cewa wai a cire irin wayannan ayoyin daga cikin alqur'ani ai suna fada duk yanzu ba sa so a dinga tafsiri ana fada irin wayannan abuwa a dai ana ana ana zargin yahuda kuma yanzu irin mutanen da suka dasa a saudiya irin su wannan muhammad bin salman din nan wannan ba yahudan shi ma aqida shi ma in ya to irin su yan karan farautar su ne duk irin su suke so su dasa domin wai a zamanta cewa dai duniyar ta zama cewa an daina musulunci yadda ya kamata amma yawwa waye aballahu illa an yutimma nurahu Allah sai ya cika haskensa walau karihal mushrikuna walau karihal kafiruna kuma innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah haka suke duk kafirai ta zuba kuɗi suna zuba makamai masu ƙarai gandi makaman nan zami su kasa kaza liyasuddu an sabilillah wai domin su tokare ga kan tafarkin Allah fasayunfiqunaha suna kulayin hasaratan summa yuglabuna sannan za ta zama asara a gare su sannan ce nasara kaza ai asara suke yan gwangwan a najeriya ba sun je sun ɗauki irin asara ba sun cillo wani abu ma na najeriya akwai ban mamaki su yan najeriya ba ma harin suke ba su wannan makamin da aka turo sai yan gwangwan kuma suka samu ciwa-ciwa su suka zafi ga su sun yi asara na goza wani ba da yan najeriya sai ya baka sai ya baka dariya wasu da aka ce amerika za ta sai aka mai da abin ma wasa wani ya ce da kwafa yana nan da dankonsa in aka zo yi da dankon zai harbi da shi zai yaki to Allah ya bana maganin kafirce da kafirai Allah daga nan sai ya ce faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata yace hakika mun ba wa alayan annabi ibrahim in har kuna hasada to ai kuma yahudawa jinin annabi ibrahim ne kuma alayan annabi ibrahim dinnan mun ba su littafi zurriyar annabi ibrahim dinnan wanda suke magabatan ku mun ba su annabta mun saukan musu da littattafai mun ba su annabta ita ce wal ta kenan wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki mai girma tare da annabta kamar annabu dawudu da annabu suleiman alaihi salam Allah ya ba su annabta kuma ya ba su mulki to Allah madaukakin sarki ya to me yasa kuke kebe kawai annabu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da hasada in haka ne ku yi wa annabi Suleiman ma da nabu dawud wanda dai wannan raddi ne bisa yahudawa a bisa hassada da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ane musu raddi saboda sun faɗo ta magana sun ce laukana nabiyan da annabi ne mara giba fi kasratin nisa'i da bai yi kwaɗayi akan yawan mata ba da annabi ne da bai auri mata matansa sun zama mata tara ba saboda da ya shagala da annabta ga barin wani aure-aure to Allah shine sai ya musu raddi anan sai yake ba da labarin abin da ya ba wa annabi Dawuda da Sulaimana kuma Yahudawa da kansu ma sun tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata nawa ne da annabi Sulaimanu suka ce annabi Sulaimani ya da mata dubu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata dubu ƙaru na an suka ce e salasa mi'a mahariya mutum ɗari uku a cikinsu su ne wanda aka ba da sadakinsu mata ke nan cika ko matan aure wasa ba miya sariya su kuma ɗari bakwai sadaku ne kawai su ne ƙwarƙwarori kenan wa inda dawudu aka imra suka ce kuma annabi dawudu yana da mata ɗari faƙala lahum nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su alfun inda rajulin mace dubu a wajen mutum ɗaya wa mi'atun inda rajulin da ɗari da take wajen mutum ɗaya aksar autis a niswa wanne ne fi yawa ko mata tara da dubu da ɗari da tara wanne ne fi yawa fasakatu sai suka yi shiru to shine Allah yake musu raddi in suna maganan yi ne to annabi Sulaiman matansa dubu Allah ya ci gaba da cewa faminhum man amana bi wa minhum man sadda anhu daga cikin su akwai wanda yayi imani daga cikin wayannan yahudawa wai imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sune mafi karanci ba su da yawa wa minhum man sadda anhu daga cikin su akwai wanda ya bujire masa bai yi imani da shi ba wanda su suka fi yawa Allah yake cewa wayannan annabawa da suka gabata kamar annabi Ibrahim da zuriyarsa duk da Allah ya keɓance su da annabta ya ba su da mulki to ba su yi imani da su ba a wani tafsirin ne fa minhum man amana bihi shi annabi ibrahim fa damiru yaudu ila ibrahim inda ba al mufassirin eh lamirin yana koma annabi ibrahim duk da abin da Allah ya musu to ba su ba kowane al'umma su ne suka yi imani da manzancin annabi ibrahim ba akwai wanda ya bujire to don haka ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kada kai mamaki daga matsayinka da mutanenka a wajen yahudawa wanda wannan shine halin annabawa da mutanensu in ma mutanenka ba su yi imani da kai ba to dama duk annabawa haka ne kaɗan ne suke imani wanda wannan anewa manzala salisu salama tasliya ne a ainihin ɗebe masa kewa a wanke masa zuciya a tiriri zuciyarsa domin ya ƙara yin haƙuri a bisa yadda mutanensa suke cutar da shi shi yasa imamul qurtubi yace damir fa minhum man amana bihi yayi shi a wajen shine tafsirin da yayi na farko yana koma ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai kuma wanda ya buje daga barinsa wasu kuma suka ce lamirin yana koma ga annabi Ibrahim wasu kuma suka ce lamirin yana koma zuwa alkitabu littafi littafin da Allah ya saukar duk an samu wannan wanda insha Allah na ganin sai mu tsaya a nan Allah mu gobe sai mu ƙara fitar da wasu hukunce-hukunce na ji guda biyu masu mimanci da suke cikin waɗannan ayoyi masu albarka kafin mu ɗora abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan abinda muka kuskure Allah ya yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi akwai aran ma muna sa mahaifinsa a cikin addu'a mahaifinsa yana cikin rashin lafiya ya ce ta jikin ya yi tsanani shi sa ma daga yanzu ya tafi ya tafi yana ningi wajen mahaifinsa to Allah ubangiji ya shi lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa dukkanin marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka inganta lafiyar mu gaba ɗaya Allah ubangiji ka yi taimakin musulunci da musulmi Allah ka kaskanta kafirci da kafurai duka wanda suke taimakawa wajen yada wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfana da mu gaba daya rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar